yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar ɗin da suka hada da rediyon amfani, sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio da kuma shafinmu na Facebook Live a VOA Hausa ko ka cukan a fada ta yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatarwa. Usman Ahmad Kabara. Tare da ni Hafsat Maina Muhammad. To a yau talata goma ga watan Afrilun shekarar 2018 za mu yi magana ne akan ilimi kamar yadda muka saba inda za mu yi magana akan ilimin kimiyya da fasaha a aikace ba wai kawai a karanta ba a makarantunmu na gaba da sakandare. Tsarin da aka gama gabata suka sa na za a samu wannan aka shimfiɗa yana nan illa dai kamar yadda abokin aiki na ya faɗi ma'aikatan babu. Yanzu za ki je ki samu na taɓa zuwa irin bincike a bibi yara da suka tafi wannan sanin makaman aikin sai na je na tarar da kawai abin da suke muka muke muka injiniyarin ba abin da ba mai duk abin da ke sani za a sarrafa shi daga wani abu a mai da shi wani abu aikin mu ne amma sai aka tura su gidan ruwa na fiye wata wanda mutum bai karatu ba ma sai zama shine manaja sai ga ya ɗalibin mu ya je ba abin da yake sai dai ya sa leda a isilin Za mu karanto saƙonninku na tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook da Twitter da Instagram. Ku dai ku kasance tare da shirin yau da gobe shirin matasa. haka kuma ba za mu bar ku a baya ba domin ku za mu ba ku damar buga mana waya a lambar mu ta alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin ku tofa albarkacin bakin ku game da yadda kuke kallon lamarin. Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abota cewa a ganinku menene muhimmancin tsarin karatun kimiyya da fasaha a aikace ba kawai a karance ba a makarantunmu na gaba da sakandare ga yadda kuka amsa mana. To Hafsatu sakon farko da ke hannu na fito ne daga Umar Bakal Magariya Kitari Allah na sa na faɗa daidai. Amin. <laughs> ya ce ya rubuto ne daga Jami'ar Zindar da ke Jamhuriyar Nijar ya ce yau da gobe kenan. Ai a sa a baka an ce ya fi a rataya a wuya. Yin abu a aikace ya fi muhimmanci fiye da a ce kawai a karance ne kash sai dai gwamnatocinmu sun gaza wajen samar da haka muna fatan Allah ya tilasta su su <laughs> kawo kayayyakin aiki don ci gaban mu baki daya to amin sai kuma sakon ado salatu goma ga annabi rajau yace to ni dai yau zan karkada kunnuwa na ne in sha labari hmm. domin gaskiyar magana yau ban da amsar wannan maudu'i naku a ƙarshe ina muku Adowar fatan alkhairi ku tashi lafiya yau da gobe mai farin jini da tarin albarka Allah ya ƙara ɗaukaka mana ku fiye da haka don darajar annabi gobe. To amin amin mm. sai kuma Adam CM. Umar Azare ya ce yau da gobe a gaskiya sautari za mu ga yaranmu suna tun suna 'yan ƙanana suna nuna bajintar su wajen ƙere-ƙere wato kamar ƙera abubuwan burgewa mhm. kamar su mota kara mashin kai har ma da masu zana hoton gidaje hmm. amma kash duk da haka za mu ga yawancin wanda suka karanci kimiyya ba sa samun aiki a nahiyar afirka muna fatan allah ya kawo mana shugabannin da za su kalli lamarin da idan basira to amin sai kuma saƙon comrade mansur baburu na fada ya ce assalamu alaikum masu gabatar da shirin yau da gobe yau dai ba ni da cewa bani da ta cewa dai insha Allahu zan kasance da rediyo ne domin in ji karin bayani da fatan za ku tashi lafiya. To sai kuma Alhaji Umar Forever Gashuwa ya ce salam filin yau da gobe ni dai abin da na fahimta mahimmancin tsarin karatun ilimin kimiyya tsari ne na daban da sauran ilimi ganin yadda ilimin kimiyya yake taka rawar gani wajen wanda suka fahimce shi Allah ya samu dace. To amin sai kuma saƙon Prince Hussaini Mika Rajau ya ce salam yau da gobe ikon Allah hakika ilimin kimiyya kimiyya na da muhimmanci da gaske ta hanyoyi daban-daban akan abubuwan da suka shafi rayuwar duniya a ilimance. sai mammane mahi zuhairu alasa na faɗa daidai ya ce salam yau da gobe to lallai masu iya magana dai sun ce idan baka san gari ba to ka saurari daka <laughs> don haka ina tare da ku da rediyo na ku tashi lafiya gaba ɗayan kuma aikatan voa To mun gode sai kuma saƙon armaya Usaini ya ce salam yau da gobe fatan alkhairi a gare ku eh to gaskiya yau fa dai ba da abin da zan ce mm. akan maudu'in naku amma zan kasance da rediyo ne domin na saurari a zakarin malaman da za ku ɗauko mana a cikin wannan shiri mai farin jini. Mm, haka yake mm. to amma ya riga ya ce din Eh ya riga ya ce. <laughs> To sai Hassan na Husaini Muhammad ya ce ah, salam yau da gobe. babu shakka ilimin kimiyya da fasaha na da matukar muhimmanci wanda ya yi karatun kimiyya da wanda bai yi ba ba za ka taba hada su ba domin akwai bambanci matuka sani lawal kenan ya aiko da oh, Hussainu kenan muhammad ya aiko da wannan sai kuma a makale da shi akwai sani lawal umar ya ce salam yau da gobe hakika practical is better than theory <laughs> yayi da turanci eh, wato a aikace ya fi a karance saboda 'yan magana na cewa gani da ido maganin tambaya sai kuma idan muka koma shafin mu na facebook na twitter at imam underscore uba ya ce yau salam yau da gobe ai ilimin kimiyya da fasaha ya zama tamkar uh, kanwa uwar gami na gyarar na rayuwar yau da kullum duba da yadda suka mamaye duniya to saƙonmu na ƙarshe kenan haka yake mm. Mm, to kamar yadda muka ce za mu ba ku dama domin ku tofa albarkacin bakinku ku gaya mana ta waya to ya kamata mu ba ku damar a lambar mu ta alama tara ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar inda za ku gaya mana ilimin kimiyya a aikace ko kuma a karanci wanne mm. ne kuke ganin ya fi dacewa ne haka yake mm, to ina ga ga wani nan ma an samu to ga wanda daga jos so salamu alaikum daga jos wa muke magana da shi Wa alaikum salam. Barkan ku da aiki. Malam Usman ya aiki. Lafiya lawan lahi mutanen Jos. <laughs> Sunana Alhaji Kabiru Highlanders daga tsakiyar garin Jos. Haka yake hmm. ni ma har dai ka sani din da har yanzu Usman din ne. <laughs> To Allah ya taimaka. Amin amin. Hmm. gaskiya kamar yadda wayanda suka fara rubutu suka bayyana ni ma yanzu ina kasa kunne ne in ji abubuwan da zai wakana da hmm. fatan ina muku fatan alkhairi Allah ya kara kwazo da ɗaukaka akan aiki. To mun gode sai ai sauraro lafiya. yawa eh, eh, daga Sokoto da wa muke magana? Daga Sokoto. Hello? Eh, eh muna jin ka. Eh, daga Sokoto ne. To, wa muke kan layi da shi? Kuna magana da Lawal Abubakar Godinga. To, Malam Lawal, me ra'ayinka game da wannan? babban ra'ayi na dangane da maudu'i din da kuka tamna a yau tattaunawa, na hmm. game da ilmin kimiyya. Hmm. Babu shakka matasa suna ɗaukar darussan ilmin kimiyya a makarantun ne, amma kuma ana samun matsalolin haɗuwarsu hmm. saboda rashin nacewa da dagewa kuma da mai da hankali. Saboda ilmi na mai amfani, kuma ilmi na mai wuya wanda yake ko irin mayan makarantun ne ya an ta yin ka kana bukatar ka ɗauki kotun irin hmm. na shi ilmin kimiyya din hmm. sai ka ji sun ce bai ma yawa ba saboda hmm. suna shakkun yaranmu da matasanmu irin dagi wanda ya kamata su nuna to ya sai kuma eh, yanzu ah, kabar Ibrahim Lake a kwara daga kwara wake kan layi Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum. Eh, mai magana Bello Garba Dina kusan Najeriya mai bula da kayan wuta kala-kala da nan kwara. To Malam Bello, me eh, ka gami da wannan? To gaskiya dangane ra'ayina ga wannan ilimi na musamman ma na wasawa da kuma kere-kere. To abu ne mai muhimmanci sai dai musamman ma yaran mu da suke samun irin wannan ilimi ko kuma wasawa ta kere-kere. Sai dai ba samun tallafi. Zaka ga mutum ya kirkiro wani abu wanda ya zan ila haka ko jirgin sama ko rediyo haka hmm. amma domin gwamnatin nan ta karfafa shi a hmm. ɗauki abin nan a bashi daraja da muhimmanci sai ga an kasa samu a wannan wannan hausawa da sai hmm. me yasa to kake ganin haka ya ta gaban rashin rashin taimako da ba su samu To mun gode. Mun gode. To Bello Dinawa ga wanda ga Neja. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Suman kabbara hmm. barkan ku da aiki. Yawwa barka dai. Yawwa kuna tare da Yunusa Tanko ba in baka a jihar Niger. To malam Yunusa. Ka ciri <laughs> ba bi kenan. Ba nin baka. Yawwa. <laughs> Shine tankawai ko yanzu ba haushi. Da eh. farko harkar kimiyya eh, karatun kimiyya to hakikanin gaskiya Allah ya fowace muna da yara masu fasaha a kasar mu Najeriya amma kash hmm. abin ke kawo mana su rashin shugabanni na gari waɗanda za su tallafa wa waɗannan yara har su kai ga gaci to hmm. gaskiya shi ke kawo mana koma baya amma da hmm. ce suna samun tallafi to gaskiya muna da waɗanda ke da fasaha kwarai da gaske amma muna kira ga shugabanninmu ya kamata su gyara idan Allah ya bamu waɗannan mutane masu fasaha ya kamata a tallafa musu kasashen turai ta haka suka yi suka ci gaba yau har ya zama na bisa mutane a yaran mu wanda ke da fasaha sai ga sun shigo a kasar mu Najeriya an tafi da su kasar Turai mm. domin morewa amma munan Najeriya ga muna ta wahala kuma Allah ya fowace muna waɗannan mutane mm. da fatan Allah ubangiji ya sa mu dace na gode a uh, mm. Ahmed Kabara da Hafsat. mu gode madalla muna da mai kira daga Bauchi mm-hmm. kuma yayi magana mai muhimmanci Malam Inusa. So daga Bauchi wake kan layi. Shamsuddin Shaibu Bambari ka gana maka kamar hukumar wajen jihar Bauchi. To Malam Shamsuddin me ra'ayinka game da wannan uh, maudu'i namu? To fatan alkhairi sai mu kasance wani yanzu da Eh hmm. ayya to to mun gode fata alheri ai ba kawai bane mun gode. <laughs> To muna <laughs> da eh ai ai ina ga kiranmu ya kare sai injiniyoyi suna ta sun yi haka sun yi haka da dan mm. ah, hannunsu so to watan domin ah, to yanzu usman da mm, dan shakata eh mm-hmm. ilimi fitilar kyallawa ilimi gwada ban haurewa hanyar bullewa mu nemi ilimi gwada ban dorewa ah, mu nemi ilimi alfarin da ilimi baya nashewa wanda bai gani mana hangowa hasken da ko ina shi ke kyallawa wanda bai gani mana hangowa ko wanda bai gani na fuskantowa duhun rashin sani ya zarci faɗowa a wane duhun dare gun su fantawa adam batu kulhaf kunnawa gaskiya baya hujewa to madalla eh, mana ba abin da ya kai ilimi <laughs> eh. to domin jin yadda lamarin yake bari mu ji tattaunawar da wakiliyarmu binta ibrahim ta yi usman da hmm. malamai da ɗalibai a zauren muhawarar yau da gobe malamai barkanmu da haka. to a yau da ina tare ne da ɗalibai da malamai na kwalejoji da kuma Um, makarantun kimiyya da kuma ɗaliban ma na kimiyya wanda za mu yi tattauna da su akan abin da ya shafi ilimin kimiyya da kuma aiki da shi a yadda muke ganin yanayin ilimin kimiyya da fasaha a ƙasar na najeriya ana samun matsala na su ɗaliban bayan an yaye su a samu cewa mutum ya gama misali injiniyarin ko kuma wani technician ne a wani bangare amma sai ya fita daga makarantar jami'a ko kuma makarantar kimiyya din kamar a ce polytechnic sannan sai ya je wurin neman aiki a gane cewa kawai a littafi ne ga shi kila ma ya samu first class ne amma a littafi ne kawai amma a ƙasa in aka ba shi abin a ƙasa ya haɗa ko ya warware sai abin ya zama masa matsala wasu malamai bar in fara da ku ta ina wannan matsalan ke faruwa ne shin jadawalin karatun naku ne da ake baku tsarin bai shafi a koya musu wannan abin tun daga cikin aji ba ne shi ne kuke barin ma duniya ta koya musu watan su je can sa sani ko kawai kwalin kuka damu da shi ko kuwa a'a ɗaliban ne na kuke samu da kikai da ba sa ɗaukan darasi. ni dai sunana ibrahim ma'azu malami ne na nan chemical engineering department to game da wannan tambayan da kika yi da can ayin karatun gwamnati ce sun sayo sun sayo equipment za ce ko kayan kayan aiki a makarantun na secondary tukuna ba fara daga secondary ba da ake technical schools kenan nan suka sai musu kayayyaki can wanda suka graduating a lokacin nan gaskiya sun san abin da suka yi saboda ina tare da wani makwabci na ina ji kwanan ne mai je diploma sa duk abin da ake yi na kere-kere na kan mechanical duk mutumin na ya sani a yanzu ma zai iya ya kikiro miki ko kuma ya kera miki ah, me ake ce mishi ah, refrigerator yanzu zai yi abu nan din shi to amma yanzu mun lura cewa da muka je wasu makarantu muka cewa wayannan ah, kayayyaki sun zama obsolete me kenan kake nufi obsolete sun zama sun tsufa yayin da yayin da in fact ma wayansu ma ba sa ma aiki to yanzu aka ɗauki ɗalibai a wannan lokacin a wannan a yanzu zan ba abin da za koya musu sai dai a musu alternative to practicals ina jin problem din cikin abin da muke samu kenan a nan polytechnics so watan kaman laifin gwamnati yake nan yanzu ka tura kai ba ka gani akwai wani bangare naka da ka kasa kila kai ma din baka koshi ne kila da ilimin shi da shi sa malaman kam gaskiya suna kokari inda malaman secondaries ne can a lokacin da muka sani suna kokari mm. shi yasa a ai to aiki san ba abubuwan ba sa nan ba kayan aiki ba mun magana albashi ba kayan aiki ne babu to da me za akwai da yara ah, jama'a barkan ku dai da warhaka na sani ino lamido ina ga dai babban matsalan da ake samu wurin koyar da harkan shi kimiyya ilimin kimiyya shine bayan abun da abokin aiki na ya faɗa da ka ga akasari su kansu malaman ko kuma tsarin koyarwar ne babu alal misali da ga duk ɗalibin kimiyya da ya kare ko engineering ko science da related haka daga bayi da wannan harkokin sana'an ya yi wani abu yawa ba zai iya yin wani abu practical ba kamar misali in aka samu wadda ya kare mechanical engineering a ce mota ta ɓaci nan da nan kawai ya gyara duk da kamar yadda ke bada misali da aga ya kare da first class or two class eh, second class or something like that amma da ba zai iya ba matsalan da ake samu shine in kika duba kamar yanzu likitoci su koyarwansu rabi koyarwa ne rabi kuma suna yin shi as practical ne wato sukan shiga asibiti su koyi aiki wadda wannan bangare babu shi a engineering babu shi kuma any science of uh, science related courses okay. to wannan babban matsala ne da ake fama da shi in kika duba lauyoyi su ma haka ne sukan ɗauki darussa kamar daga litinin zuwa alhamis sai ke ga kamar juma'a kawai sai a ce musu court practices ne so anan suke koyan abubuwan da za su yi haka zalika in kika duba kamar masano'in nursing su ma suna yin irin wannan to akasari su ɗaliban kimiyya babu wannan tsarin a cikin lamuransu na koyarwa to shine babban matsalan da ake samu tare da koyarwan da kuma yadda da a yi a samu a zama ana iya abu daga nan eh, bayan an kare makaranta kuma abin zan kara game da abin da shi abokin aiki na ne eh to muna da wani abu ne muka ce mashi sawis wanda in yara suka yi kamar shekara daya sukan je su je industry su saba to ina industry industry suke na mata ma'aikatu ma'aikata haka nan sana to ina industry sun suke yanzu misali yanzu yara da su gama yanzu maimakon su je inda za su koyi abubuwa masu kyau to babu su imagine a ce yara sun je board me za su koya a water-board da sauransu to ina jin yana cikin abin da mu nan gudun bangaren nan kimiyya ba mu da su ba mu da su abin ne mana ci na ji malaman ku suna ta cewa wai babu ne babu ne babu ne watan dai laifin baya jikinsu har kuke ganin al'amarin yake ta suna na zaradin usain ɗalibin chemical engineer to abin da suka faɗa suna da gaskiya ta wani fannin so amma ta wani fannin ma muna ganin malaman suna da ɗan laifi saboda akwai to yawancin kayayyakin aikin da suna aiki so amma muna ganin ko maybe malaman ba su iya aikin shi yanda za su tafiyar da shi equipment din diaries abinda ya wannan za yawwa sabi yawwa ko da wani zuma za ga sun koyar amma irin ɗaliban ba su gane hmm. sosai ba za su iya cewa kawai mu mu je mu yi research kawai akan shi sabida to muna ganin shi ma yana kawo daga cikin matsalan abin da yake kawo rashin rashin fahimta yau so ba ku iya da aikin a hannu ba sai dai kawai a takarda ku samu ku ci jarabawa haka ne sunana bashir aliyu abba bugu da ƙari kan abin da abokan aikina suka faɗa shi sani inuwa lamido ya kawo misali da likitoci da lauyoyi akwai wani abu da laifi zan tura shi zuwa ga magabatanmu na ce magabatanmu wato waɗanda suka fara yin shiga wannan fanni na kimiyya da fasaha misali idan kika duba za ki ga lauyoyi bayan sun kare karatu ɗin a makaranta sun gama wannan shekaru biyar din suna da makaranta kuma da suke zuwa ta musamman wato law school a nan ake ƙara gogar da su suke ƙara sanin ainihin makamar aiki din in kika duba likitoci suna da abin da ake kira housemanship mutum zai shekara ɗaya zai je asibiti ne wannan ba shi da wani alaka da zai kware a nan mm. hakanan masu haɗa magani pharmacist kenan suna da internship da suke shekara guda ɗaya a asibiti abinda mutum bai gane a aji ba zai je zai ƙara ganewa ana to amma kimiyya da fasaha kusan babu wannan tsari ɗin, kusan za a ce laifi ne na ainihin magabatanmu da basu dage sun fitar da wannan tsari akan a haka din ba assalamu alaikum sunana muhammadu sani shehu ni ma malami ne mai karantarwa a wannan bangare na sashen chemical engineering to ta wani bangare na yadda da maganganun da abokan aiki na da ma ɗalibai suka faɗa ta wani ɓangaren gaskiya mun saba abin da ya sani ce haka kamar yanzu bangaren da shi malam bashir da shi malam sani suke faɗi wato ke injiniyarin duk da dai curriculum ɗin ba za a ce ya yi daidai wa daida ba amma dai tsakani da allah mu ma akwai tsari don musamman kamar mu da muke wannan sashi na kwalejin kimiyya da fasaha mu ba kamar jami'o'i ba ne an san mu ne dama don karantar da wayannan abubuwan kuma a koya aiki in fact su eh, dalilin ma irin wannan makarantu don a samu mutane da za su iya aikin hannu ne hmm. kuma tsarin ba abin da ya raba shi da koya wa yara wayannan abubuwa eh, shi yasa eh, ai fiye da shi ma saboda wannan tsarin na Suez da Malam Ibrahim yake faɗi akwai wani tsari ake cewa dalibai idan suna kamar da zai diploma a program inda zaka shekara biyu za a baka dama kai wata uku zuwa hudu a industry ka koyi aiki hmm. ka daɗa gogaya eh, eh, a ma'aikata sannan kuma in ka gama ba za ka dawo hnd ba sai ka shekara guda ka je ka a tsari nake faɗi fa ba a bada yake watarwa ba saboda ka tsari bai da matsala ni a ra'ayina tsarin da aka ga magabata suka sa na waya za a samu wannan aka shimfiɗa yana nan illa dai kamar yadda abokin aiki na ya faɗi ma'aikatan babu yanzu zaki je ki samu na taba zuwa irin bincike a bibi yara da suka tafi wannan sanin makaman aiki mm. sai na je na tarar da kawai abin da suke muka muke muka injiniyarin ba abin da ba mai duk abin da kika sani za a sarrafa shi daga wani abu a mai da shi wani abu mm. aikin mu ne mm. amma sai aka tura su a gidan ba wai wata bud wata bud aiki za su iya samun ayyuka da yawa a wata bud amma gidan ruwa nan fiye wata wanda mutum bai karatu ba ma sai zama shine manaja sai ga ya ɗalibin mu ya je ba abin da ke sai dai ya sa leda a aisilin na je na tarar ana dafa ruwa da ice a katuwar gora sai dai a zuba a yi filtar kuma ɗalibinmu ne a wurin to kin ga irin wannan dole za a ce gwamnati ce take da laifi na cewa masana'antu sun gurbin sun durkushe to amma malam ba ganin da man ya kamata ku fito da wani tsari wanda tun da wannan abin ya mutu babu ma'aikatan da za su je su koya mhm. ku fito musu da wani tsari wanda zai bi maye gurbin wannan abin da aka ba zai ai ba zai isa bane akwai tsarin dan kamar mu yanzu nan mu kamar practical da ake cewa aikin hannu kusan kama a irin nan injiniyarin babu satin da ba za ka je lab ba kai aiki za a koya maka duk abin da ake tunanin za ka iya samun shi a masana'anta muna da irin namu daidai gwargwado ko banda ma entrepreneurship ina nufin practical din mm. kullum duk sati babu sanda za a yi sai babu wani rana a cikin sati da wani eh, mataki na ɗalibai da ba za su je kamar muna da matakai hudu ne tun daga aji ɗaya aji biyu aji uku aji hudu har ana jin aji hudu ne shi karshe to babu wani wani aji da ba zai je lab yayi yi practical ba sai dai a ce shi ma na din akwai bangare na rauni tunda ba kamar da ba amma dai ni abin da nake cewa tsari dai na karantarwa manhaja yana nan bayi da matsala eh, illa kawai saboda mu ma ba mu da damar da zamu iya da babu kayan aiki amma ba babu kayan aiki ba wannan magana na tsofaffin kayan aiki amma dai practical abin da muka san a polytechnics hmm. babu wanda zai ce har yanzu ba a practical ana koya yara da kenan ya hmm. kuri hmm. bangare na biyu shine na ɗalibai eh, tsakani da Allah in nan ma da matsala yan gwamnati ba ina wanke kanmu da mu kanmu mu malamai bane mu mu da namu raunin akwai wanda ba zai iya wani abun ba saboda shi ma kansa bai samu wannan abun ba to amma na biyu dalibai a yanzu tun daga sakankai tun daga firamare tsari yake lalacewa yaro zai zo nan makaranta bai san wani bai iya rubuta sunan shi ba a yanzu to ya zaki da wannan ya zaki da wannan mutum bai san komai ba abin da iya kila dai an yi sa saboda makaranta ai malam wannan aikin hannu ne misali an koya ma mutum abu a hannu an nuna eh. mishi yadda zai sarrafa kaza da kaza eh. ai ba maganar littafi ba a akwai littafi aikin san akwai akwai tsari akwai kin akwai tsari ba kaman ba kaman hmm? yadda road side za su karantar da kai a gwani hmm. hmm. a ana karantar shi ne a ilmanci shine manhajan ai ba ka zama da bambanci da wanda zai je bakin titi ya koya abu ka yi shi da tsari to amma matsalar akwai ka'idar da zaka shigo idan baka da wannan menene zan ce ai hausa nake so abubuwa mafi karancin ilimin da ake son da kai ka zo a dora ka akai in ka rasa shi sai ga ana tura shi yana shiga ko tsakani da Allah malamai eh. kun ji da malamai suka ce sun tura gaba ɗaya laifin suka ce a kan ku da kuma rashin kayan aiki washin da gaske ne aikin nan da ake koya muku akan yi iya bakin kokari amma ku ne saboda kwakwalwa ta ku kamar ta kaji ne in ji manya sukan ce wai masu kwakwalwar kaji wai nasu baya shiga me ke faruwa ne wai Sola na gaishe ku jama'a sunana Joyce Ciprin. Abu da na gan wannan laifi ba daga malamai mun ba. Eh, daga ku ne ke da ɗalibai. A'a ina gan laifin gwamnati ne. To. Eh, kayan aiki babu su equipment is outdated. most of the um, abubuwa da muna a lab hmm. most of the 50 a ɗakin gwaje-gwaje eh 50 hmm. alternative to practical muna a wurin wato kashi hamsin mhm. Hmm. kashi hamsin daga cikin abin da ake koya muku a aji hmm. abin da kuke a can ɗakin gwaje-gwaje kusan kashi hamsin nan a nan kuke yin shi kenan ko hmm. kuna sa hannu ku yi amfani da shi ko ku ya ok kashi hamsin ba kwa samun yi su da ba kayan aiki a wurin to ba abin da ku da taɓa kiɗi taɓa karatu kenan to amma ku yanzu ba kwa tsoron abin da zai faru bayan kun gama makaranta ana tunanin an sauke an yaya ɗaliban injiniyarin da ɗaliban wani fanni na kimiyya da fasaha amma a karkare gaba ɗaya an ɗauke ku aiki mutane ɗari kun samu gurbi da kyar amma ku zo ku kasa aiwatar da abin da ake nema a ma'aikata? to sannin ku jama'a sunana auta alice to laifin da za mu ce laifin daga gurinmu ne ko laifin daga gurin malamanmu ne zan ce laifin daga gurin ɗaliban ne don wani lokaci kiwuya duk da dai babu yawan equipment din a cikin lab din in aka je equipment da muke da shi ko da yana nan karanci za ka ga eh, dalibai su sa wasa kai ba za su ma sa kokari don su koya wannan kananan abubuwan da suke nan ba so ni na ga kamar laifin akwai laifin eh, daliban a ciki ba za su so su sa zuciyarsu su koya duk da dai babu equipment din ba sa nan ba sa aiki inda ya kamata amma duk dai ko da sun je sun bi cikin eh, literature ko sun je sun yi wasu eh, bincike ba za su sa zuciyarsu sosai don su gane me wannan abu yake suna yi ne kawai don ma don don dai makin ne yawa don dai a ci jaraba ne kuma ka ga abokinka ya yi sai ka je ka kwasa ka kwashe Hmm, to madalla eh, sun fafafa ta habawa to ga wani sako da ya kama da abin ke in baki shi eh ba ni shi to salis ahmad ya ce har a haya institution wallahi ana amfani wai da ruwa wajen yin practical maimakon a samu original solutions na, hmm. na chemical din da ya kamata sai kuma ka ga mai digirin electrical engineering amma ya zo wurin casual wanda ma ko karatu bai bayyana koyon yadda zai haɗa wayarin ko kuma ka ga wanda ya computer sai dai kai ka gama digirin ka sai computer ka amma mai tura waƙoƙi a waya ko kuma ta kwamfuta sai kaga kamar da su aka haife su ka gani ka gani kuma idan ka duba watakila watakila wannan hmm. ma da yake tura waƙoƙin a waya hmm. kila ma ko primary kila ba zai rubutawa ba abin da hmm. zai kawai ya yana gani ne eh, ka ce ka za a hada maka in ta bakin hira ke in ka je je bile sai a hada eh, maka sai a hada maka eh, waya dan wanda ko yi a wurin ne, hmm. ka je siyan eh, eh, firiji ko hmm. kuma wani gas ko wani abu ka nemi wanda zai hada maka kana hmm. kiran wani akan titi kila ya gani yana yi ka bashi hamsin a guje zai hada maka abinsa sai a hankali to madalla eh to amma ai muna da karashe ko eh muna da karashe usman to Allah ya nuna mana mako mai zuwa insha Allahu mm. za mu dawo binta za ta ci gaba mana da wannan wato muhawara mm. mu ga yadda za ta karasa za ta karasa ah, za mu karasa dai. Eh. shi To yanzu duka-duka a nan shirin yau da gobe ya kammala sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin Usman Ahmad Kabara sai kuma Daniel Brown da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Rob McLean uh, ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa ku huta lafiya. Ba ruwanta a yau da malalace. Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma tasa. Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni ba ta kyale ba. Yan wasan kwallo ba ta manta ba. Wasan kokowa ba ta mance ba. motsa jini dinkin su ba ta share ba